Par le présent vote, nous venons d'approuver le texte en examen. Ainsi, la loi des finances pour l'année budgétaire 2019 est adoptée. Shugaban Majalisar Dokokin Ƙasar Nijar Usaini Tinni kenan lokacin da yake tabbatar da sakamakon ƙuri'ar da 'yan majalisar suka kada a ƙarshen muhawarar da ɓangarori suka tafka game da tsarin kasafin kuɗaɗen 2019 da ƙuri'a 129 daga cikin 171 'yan majalisar suka yi na'am da wannan kasafi yayin da wakilai 33 suka juya wa manufofin gwamnatin baya. Ministan kuɗi Masa'udu hasumi da ke halartar wannan zama ya yi wa 'yan majalisar saboda a cewarsa. En votant texte, vous venez de donner eh, de mener sa politique. Wannan babban makami ne kuka ba gwamnati don ganin ta gudanar da muhimman ayyukan ƙasa. Idan kuka lura fiye da rabin kasafin zai mai da hankali wajen ayyukan gina ƙasa, ba idan ayyukan inganta rayuwar jama'a da ke kunshi a cikinsa, sai maganar tsaro da ke kan gaban matsalolin da muka fi baiwa fifiko a sanadiyar abubuwan da ke faruwa a ƙasashe makwabtan Nijar. Ta hanyar wannan tsarin kasafi, ku tabbata Nijar za ta ci gaba da tunkarar wannan kalubale in ji shi. tensions, les foyers de guerre qu'il y a autour de notre pays, d'avoir un pays qui reste debout. À jajibirin zaman majalisar, wasu ƙungiyoyin fafutukar da suka shafa kwanaki suna nazarin tsarin kasafin na 2019 sun shawarci wakilan al'ummar su yi watsi da wannan kasafi akan wasu dalilai. Saboda haka na tuntuɓi Muhammadu Aisami Chiroma. na kungiyar rotab kamar har yanzu gwamnati bata kula da ayyuka ba za su ta a ci gaba wanda za su kai matalaka a ƙasa mun rubuta musu takarda mun ce muna so mu gamu da su saboda mizancen kasan kudin ƙasa ba su ma ba mu amsa ba kenan tunda ba su ba mu amsa ba mu kuma za mu gani ƙungiyoyi na farar hula ya ne kamata mi za mu shirya kanmu mu ga yi magana wadda suke iya saurare wadda za su ji wadda za ta kai wa kunnuwansu. Miliyan dubu biyu da hamsin na sefa ne gwamnatin ta Nijar ke bukata domin tafiyar da harkokin wannan kasa a baɗi. ta hanyar kasafin da ya tahallaka ga kudaden harajin cikin gida a wani lokacin da akasarin 'yan kasar ke fama da fatara sai wasu matsalolin da ke da nasaba da faduwar farashin ma'adanai a kasuwannin duniya ba idan wasu matsalolin da ake alakantawa da canjin yanayi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.